Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu labarai da tsamanani wanda ya fito daga injin da kodin injiniyar sirajen musa kwankwas yake cewa zan sake fasalin najeriya tare da haɓaka tattalin arzikin ƙasar sanata rabi'u kwankwasa ya fara bayyana abubuwa da zai yi idan ya zama shugaban ƙasa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta buɗe filin fara yaƙin neman zaɓe tun ranar laraba ta gabata yin musa kwankwasa don shi dan takara jam'iyyar npp ta tsara a ƙasa dan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar npp injiniya rabi'u musa kwankwasa ranar litinin din nan ta gabata ya yi alkawarin haɓaka tattalin arzikin najeriya ta haɓaka tattalin arzikin ƙasar tare da sake fasalin najeriya idan aka mara masa baya a zaben 2023 August ya bayyana haka ne lokacin da yake tattaunawa da manema labarai a Jalingo babban birnin jihar Taraba. Ya kuma yi alkawarin sanya ilimi a matsayin farko a gwamnatinsa. Rahoton Punch Tsohon gwamnan jihar Kano ya ƙara da cewa gwamnatinsa za ta samar da yanayi mai kyau a ƙananan 'yan kasuwa ta hanyar bunƙasa yanayin kasuwanci da wa mata. da matasa gwiwa don damawa da su a harkokin kasuwanci ya ce za mu ba da fifiko kan ilimin za mu magance matsalar rashin tsaro da yanayi mai kyau don haɓaka kasuwanci da wannan matakan za mu samar wa 'yan ƙasa damar maki haɗi da buɗe musu hanyoyin bunƙasa tattalin arzikinsu shin kuna za mu inganta abubuwan da ke samarwa gida da kuma tsarin shigo da kayayyaki da samar da ayyukan yi a cikin gida waɗannan da dama wasu ma dama su ne batutuwan da za mu mai da hankali kullum muna tashi mu ga kudin ƙasar najeriya su ta yi ƙasa kullum kudin ƙasashen waje ƙara hawa yake a wannan na cikin abubuwan da gwamnati ta kamata ta kalla amma ina amma ina ku duba ku ga yadda kullum tattalin arziki ke taɓarɓarewa kan matsayin na sake fasalin ƙasa kwankwasa ya ce zai yi aiki kafaɗa da majalisar dokokin ƙasa da masu ruwa da tsaki shin al'umma da min fara aikin sake fasalin tun daga tushe ya yi nuni da cewa tsarin nasa wanda nan ba da daɗewa ba za a gabatar da shi ga jama'a ya yi duba da yanayin da ƙasar nan ciki tare da mai da hankali kan yadda halin da al'umma suka shiga dangane da harkokin mulki ta ƙara da cewa dole ne najeriya ta dawo da matakan ta ɗauka domin daidaita al'amarin to tabbas wannan labari zai ma 'yan jam'iyyar nnpp daɗi da faɗin najeriya kuma Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya ba mu nasara a wannan tsari namu mai albarka Allah ya riko da hannun jagoran jina ta Musa Kwankwas amin amin